If you know you have built where you're not supposed to build, it will go down. If you know you have developed where you're not supposed to develop, your house must go what? Down. Sabon ministan Abuja ya muke kenan inda yake cewa halin da Abuja ke ciki babu daɗi kuma zai rushe duk wani gini da aka yi ba bisa ka'ida ba to lallai zai rushe shi da waɗanda aka gine a wuraren da aka tanadar domin dasa ciyayi da fulawoyi da ake kira da green area a turance domin shakatawa. Masu sauraro barka da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Muslim Muhammad Yusuf ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Jim kaɗan bayan rantsar da sabon ministan Abuja Yesom Wike ya shiga ofishinsa inda ya gana da manyan ma'aikatan ofishin. nan take ya bayyana aniyarsa ta dawo da martabar Abuja da a cewarsa yanzu ya zama wani gari da bai yi kama da babban birnin tarayya ba da ke ɗauke da ofishin shugaban ƙasa da manyan ma'aikatan gwamnati. Wannan kalamai na ministan Abuja ya kaɗa hantar mazauna wannan birni. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya ji ta bakin mazauna wannan birni ya kuma ji ta bakin wani mai sharhi kan al'amuran da suka shafi al'umma. Mun faro shirin ne da jin ta bakin mazauna Abuja ga abin da suke cewa. Shi sabon ministan ai wannan kamar sabon shiga ne da babban mudu. abinda mutane suke nema a abuja ba rushe-rushe ba ne yanzu nan yanzu akwai yunwa ino maimako ya magana yadda za a yi a taimaka a tallafa ma mutane yadda za su samu sauki ta kan tafe-tafe a kan mota ko kuma a taimaka ma mutane mutane suna shan wahala ba kuɗi ko ina kuɗin mai ya ƙaru dala ya je sama pounds ya ƙaru komai ya ƙaru maimako su yi magana su ga yadda za a tallafa ma talakawa su ci gaba ana magana rushe-rushe ai mu ba wai mun ce rushe-rushe ba yi da kyau ba ne musamman idan mutum ya yi gine aka yi gine-gine akan inda ba ba ba tare da ka'ida ba amma ba abin da muke muke so ba kenan farko daga zuwansa ba abin da muke neman farko da zuwansa shine yayi magana yadda za a tallafa ma talakawa yanzu ka duba ka gani in ka duba ka za ka saji sacen waya da komai da komai da ke tafiya bai yi magana yadda za a yi tsaro ba yana magana rushe-rushe ai ba wannan ba abin da muke nema ba kenan abin da muke so daga bakin minista ya yi magana yadda za a ga cewa an samu ci gaba ta gurin samun tallafa ma talakawa taimakon talakawa da abubuwan da ake a wasu jihohi a ƙasar nan zaka ga cewa ana magana palliative wanda za a taimake mutane da shi shi da zuwan shi kawai yana magana rushe rushe ai ba rushe rushe ne abin da talaka yake so ya ji ba sunana Zainab Abdullahi Guso a yi lokacin nan da mutane suna shan wuya ba kudi ba abinci ba komai Guso mu muna so a jara Mamu gida ne ba wuya a rusa ba don Allah Guso Guso sunana Ismaila Isa kan yi mazaunin garin da. a kasa an ce sarki goma zamani goma kuma wannan wani lokaci ne da ya zo amma ni abin da nake gani maganar da ya yi ta akan ka'ida amma suwa suka ba da approval na farko a gina gidajen a wannan guraren in dai sun bi ka'ida ta FCD aka ba su wannan abubuwan kaga ba laifin su bane laifi ya zama da ma'aikata saboda haka ko za a yi musu wani abu dole sai an zauna da su an yi hira da su an yi komai da komai da su an yi shawara da yadda za a yi a compensate nasu da wasu abubuwa da duk ya kamata a musu tunda sun bi ka'ida kafin su na gidajen su tunda mun san cewa Abuja ba a gama wasu ayyuka kamar jirgin kasa da wasu abubuwa da irin BRT da na Lagos din nan dole ne wasu abubuwa za su shafi wasu rusulusi amma duk wanda ya gidansa akan ka'ida kuma ma'aikatan FCD suka bashi takarda akan ka'ida to wannan ba laifinsa ba ne. kuma duk abun da za a yi sai dai amar abin da yake so da kuma abin da ya ci a yi masa a yi masa ne ji daɗin rayuwarsa to shine ne ah, kamar a ke gani amma gyara yana da kyau sunana razak shehu um, mazaunin babban birnin tarayya abuja eh, wannan kalamai na sabon ministan um, babban birnin tarayya wato yansan wike idan aka yi la'akari da yanayin shi sabon minista mutum ne wanda dama bai zo mana da abin mamaki ba mutum ne wanda ko lokacin da yi minista na ilimi ya yi ayyuka da dama kuma a lokacin da yi gwamna na jihar sa ta Rivers ya yi irin wa'annan ayyuka so amma tunanin da ake yi shine ita wato Abuja babban birnin tarayya ta Najeriya ya kasance birni ne wanda ya hada mutane kala-kala daga dukkan sassan kasar wanda kuma a asali akwai tsari ko kuma gidauniyar da aka gina shi babban birnin tarayya wanda tun daga lokacin da malam nasiru ya rufa'i ya yi minista ba a sami wani minista da ya dawo da wannan tarba ta dawo da birnin zuwa asalin tarbar da aka gina shi ba muna fatan wannan zuwa na yason wuke zai yi ayyuka ne ba tare da cin mutuncin abokan hamayya ba saboda ana tunanin Eh, mutum ne mai zafi kuma wasu lokuta yana iya amfani da duk wani dama da take karkashin ikonsa wajen gallaza abokan hamayya amma in dai tsari zai dawo da shi na gina babban birnin tarayya da ainihin dora shi akan master plan din da asalin aka tsara shi akai wannan abu ne mai kyau ko muna fata Allah ya sa wannan abu ya zama eh, alkhairi ga talakawa domin so da dama idan aka ce za a yi rushe-rushe na gidaje wanda suka fi cutuwa da wannan abin su ne talakawa so muna fata minista zai duba halin da talakawa suke ciki a yi aiki bisa tsari muryoyin waɗansu mazauna abuja kenan da ra'ayoyinsu kan batun rushe gidaje da aka gina ba bisa ka'ida ba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya ko a twitter.com slash aminiya Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tinin Radio. da kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da waɗansu tashoshin FM a tarayyar Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji mazauna Abuja da ra'ayoyinsu kan batun rushe gidajen da aka gina ba bisa ka'ida ba. Mun nemi jin ta bakin hukumar kula da birnin kan wuraren da ake kira da green areas ɗin da wuraren da ake gina ba bisa ka'ida ba. sai dai duk wanda muka tuntuba sun bayyana cewa sai sun nemi izini kafin su yi magana, wanda har kawo yanzu izinin bai samu ba. Yanzu ga Muslim Muhammad Yusuf a tattaunawarsa da Malam Umar El Faruk Ahmad, wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, wanda ya jima a wannan birni. dama dai ala kulli halin an san abuja wuri ne wadda yake da bukatan jan ido in ka lura da abubuwan da suka faru musamman a lokacin tsohuwar gwamnatin shugaba obasanjo lokacin da malam nasiru ahmad yan rufa'i ya dauki matakai masu tsauri har ya zama ne bakin jini to kusan duk wanda ake sa ran kawo shi abuja sai ya dauki irin waɗannan matakan ake gani Abuja za ta gyaru ta yi tsaf saboda wuri ne wadda ta haɗa jihohi go wato talatin da shida na najeriya to da haka jawabai daban aiwatarwa daban kusan duk shugabanni haka suke sai dai kan dama dole a kasance cikin ɗaɗa idan kai la'akari da abin da shi wuke a jiharsa ta Rivers inda yake ɗaukan matakan fitowa ya yi wato kace na ce da ma 'yan kwangiloli da al'ummar gari musamman kai la'akari da a shekarun baya lokacin annobar corona da kan shi yake zagaye ana batun kulle to shi yasa ake zama cikin fargaban cewa kamar Malam Nasiru ya tafi uh, Mr. Wuke ya zo kusan kusan irin kaman uh, lamuransu zai zama iri ɗaya wajen aiwatar da abin da suka sa a rai ba sa irin ko shakka zai ce kamar bai yi gaggawa ba irin rana ta farko irin haka ya fara firgita al'umma eh to ka san dama shi sha'anin mulki haka yake akwai rashin sani da yake damun shugabanni a lokuta daban-daban rashin ka tsaya ma ka fahimci ina ka je meye wurin yake ko a cikin jawabin za ga akwai abubuwan da yake faɗa kai tsaye a matsayin mu na waɗanda muka zauna Abuja sama da shekaru talatin da wani abu mun san kuskure ne ka fahimta so amma ba za ka iya ce ma shugaba ya yi kuskure ba ah, ko kuma ya yi ƙarya sai dai yakan yi kuskure din amma kuma daga baya ya zo ya gyara to yanzu idan ya shiga ofis zai gane da suwa zai aiki ma tukuna akwai shiyoyi daban-daban musamman misali ita taswiran abuja tana karkashin aegis ne wato hukuma ce da take kula da taswiran gaba ɗaya birnin tarayya abuja kuma tana aikin ta ne bisa tsari to zaka ga da wuya kaga an yi wani abu ba akan tsari ba dan haka dole wuke komin ya yake son ya aiki ko ya so ya tsara wani abu da ya fita daban da na waɗansu shugabanni da suka yi dole ya bi tsari tsarin da wannan taswira take sannan kuma dole aiki da waɗanda suke zama tunda akwai shugaba wanda ake kira DJ a wurin sannan kuma a nan ma'aikatar raya birnin tarayya abuja inda ofis ɗinsa yake suna kusan kallon juna ne dole akwai sauran ministoci kamar karamar ministan abuja ita ma kaga tare suke haye wannan jawabi sannan kuma akwai wato famsec da daraktoci na kowane bangare da bangaren kula da raya karkara bangaren kula da cunkoso bangaren kula da wutar lantarki na titina da sauransu duka akwai su sai ya zauna da su zai ma fahimci ina ne abujan me ake yi amma jawabi dama ai mun gani sanda shi kan shugaban kasa ya hau Bola Ahmed Tinubu ai yayi jawabin da yanzu yan kasa suna ji a jikinsu na cewa zai cire tallafin mai. Amma kamar sanda yayi bayani ya ambaci cewa wasu wurare green areas a turance. Kamar wani karin bayani zaka ka mutane illa su fahimci ina ne ma waɗannan green areas da ya ambata. Manufan green area wurare ne da aka yi don shakatawa. Abuja wuri ne waɗanda ake da komai da komai. Tsarin Abuja tsari ne na Turai. Tana daga cikin ita ce jiha ko ita ce wato capital wato tarayya da ta fi kowace ah, ginuwa cikin sauri a nahiyar Afirka sannan kuma da ingantuwan gine-gine sannan kuma an yi wayannan green area da ake kiran su wuri ne na shakatawa da hutawa idan ka je ka aiki ka dawo za ka je ka zauna da iyalanka kuna kallon bushiyoyi da fulawoyi masu kore wato yanayi wannan yana ƙara ƙarfin ido sannan kuma za ka samu inuwa mai sanyi sannan kuma za ka samu an shimfiɗa wata ciyawa wacce take rainan ake rainanta wadda ba sai ka zo da taburman ka dan ka shimfiɗa ba to wasu za ka sun mai da shi garejin mota wasu sun mai da shi wurin cinikayya za ka ga an yi restaurant wato wajen cin abinci a irin waɗannan wurare sannan wasu za ka ga sun mai da shi wurin buga ƙwallon kafa to duka akwai ka'ida da tsari da ake tafiyar da waɗannan green area wadda duk abin da ya shafi wannan ba a taɓa shi wajen aiwatar da koma menene a wannan wuri. Kana ganin kamar akwai tsarin da ya kamata ya bi domin wasu suna cewa hukumar da da kanta ita dai ta ba waɗannan mutanen irin waɗannan wuraren kuma a yanzu suna ganin eh. kamar kila a yi tsari ko na biyan diya ko kuma dai wanda zai sauka musu. Eh za ka ga tsarin da aka bada na bada wurin za ga ba wani tsari ne mai dogon zango ba tsari ne na wucin gadi kamar gidan haya ne in kuɗin ka ya kare ka tashi in kuma za a tashe ka sai a dawo maka da kuɗin da ya rage wata uku ne ko wata shida ko kuma wata tara ko ma duka shekarar ne a baka kuma dama ka nema wani wuri to duka wannan tsari ne na adalci daga gwamnati ta bada wato wa'adi wanda ake kira notice a turance na, iyaka lokacin da ya kamata mutum ya matsa daga wurin sannan kuma a buɗa in ka lura ita hukumar da take kula da waɗannan wurare ita ce AEPB wato hukumar kula da muhalli da kuma parks and recreation duka suna ƙarƙashin wannan hukumar muhallin ne ita ma tana ƙarƙashin ma'aikatar raya birnin tarayya Abuja ne to su suke kula da waɗannan abubuwan kaga zai zauna da daraktan da ke kula da waɗannan wurare a kuma tattauna da su a ji ya aka ba da waɗannan wurare to kaga za a sani. sani akwai tsari da aka bi na badawa da kuma tsari da aka bi na karba wannan ba zai zama kaman aibi ba kawai dai abin da ake bukata shine akwai abin da ya karanci a birnin tarayya abuja musamman wurin shiga motoci za ka ga kawai 'yan kasan gada ne wadda ake kira pedestrian bridge wato kafan nan gadan nan tabi da sau ita ce kawai aka samarwa al'umma to a ne za ga an wani ɗan wuri na titi wato nan ne mutane ke iya shiga da mota ko su shiga mota su je inda za su tafi to dole ne sai ya zama na hukumar birnin tarayya abuja ta kirkira wa al'umma tashoshin mota domin yawanci masu tashoshin mota da wannan green area din suke amfani su tsaya ko su dakata ko su dauki fasinja ko kuma su mai da shi kamar tashar motoci kamar ya ka kalli abin ta mahanga irin ta siyasa da wasu ke ganin eh, tsari ne da yi kalamai wanda zai firgita yan adawa domin kila ya samu damar rushe wasu wurare nasu To Abuja ba jiha ce ko to tarayya ba ce kawai ta 'yan adawa. In ka lura ko da ma adawa ce kaga babban jam'iyyar ta PDP ita ce ke adawa. Amma za ka ga wadda ta ci zaɓe zaka ga Labour Party ne ta ci zaɓe a Abuja. Har shi sanatan da ke wakiltar Abuja wato Philip Adu da ya faɗi zaɓe kusan ya shafa shekaru akalla takwas zuwa sha biyu yana mulki. Kaga wannan ya nuna ba wai adawa za a zo a yi ba gyara ne. babu batun da zaka rushe ma dan adawa wuri barin dawo kan maganar taka ba zai yiwu ka dauki wuri ka rushe ba zai iya shiga shari'a kuma ya iya cin nasara a shari'a saboda tsari ne ya bashi wannan wuri yana da takardu na mallakan wuri dan haka ko ka rushe akwai abin da ake kira compensation wato dole sai ka biya diya na rushe-rushen da kai ko ba jima ko ba dade mutum zai iya cin shari'a ko da wuke yana minista ko da wuke baya minista dan haka duk abin da mutum ya zo yi zai iya zama barazana ga wanda ya san bai yi daidai ba amma wanda ya san ya daidai ni a gani na babu wata barazana da zai iya sawa a ransa. Masu sauraro da wannan bayani na Malam Umar El Faruk Ahmad Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah, Muhammad. Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. A madadin abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf nake cewa ku huta lafiya.